wannan maganan su ko kudin ya sai tuno min da maganan kudin najeriya yana da mahimmanci fa kuma dole mu jinjina mu gode wa minista ta kudi da ta fito ta yi magana ta ce su basu san da wannan labari ba sannan ma ba lokacin shi ba ne shi sa na naka da ko ya aka yi sai ka ga amfanin shi in ba haka ba an yi muna wani makirci za mu zama bayi a cikin ƙasar nan eh barayi sun saci kuɗi amma kuɗin da ke hannun barayin kakaf kakaf kuɗin su bai kai 0.1% na kuɗin da ke hannun mutanen Najeriya ba wato a kasa kuɗin Najeriya dubu bai fi ɗaya ba da ke hannun barayi amma da ke eh, kowa ya kyamaci barayi kuma ba wanda ya da aikin da suke yi ba mai so so wannan kiyayyarin an ce maka za a canja kuɗi don su rasa kuɗinsu sai ka ji ah ina so ah alhamdulillah kaiwawa to ɗari mutanen da za su rasa kuɗi fa mutane kuɗinsu na halal ba ma kasance a kasashen waje ba masu mutum ya daɗe yana noma yana tara kuɗin shi ko su da za su rasa kuɗinsu fa kun gani da suka fito mana wani mugun tsari suka zo da shi a wala fara irin wannan lokacin da gawan aka yi mulki aka fito da shi daga firzin don a samu zaman lafiya aka ba shi ministan kuɗi to sai da ya tabbata cewa kuɗin ƙasar nan gaba ɗaya ya koma yankin shi har yau muna fama da wannan har yau muna fama shi kuma wannan abin da suka zo tsarin da suka zo za a canja kuɗi canja kuɗin ba matsala kullum ana canja yanzu haka in kana in wani ka ga sabon dala eh, sabon riyal za a iya canja ta wannan ba matsala ba ne canja kuɗin me matsalar cewa ba za ka canja ba sai kana da account a banki saboda haka mutanen ƙauyenmu da ba su da account a banki a ba za su yi ba su yi sauri su je su buɗe account a banki don su sa kuɗinsu to su ake da bankuna su su ke da bankuna saboda haka za mu wayi gari 80 cikin 100 na kuɗin ƙasa gaba ɗaya yana hannunsu domin dole ka sa kuɗi a bankinsu me yasa za ka sa banki kuɗinsu su suke da branch a wurin ai su suke da branch a ƙauye su suke da shi saboda haka yanzu bankuna suna cikin tsanani domin kuɗi na hannun mutane su kuma bankuna suna son a kwace kuɗin mutane a dawo musu da shi kuma su ɗauki kuɗin su ba mutane su yi aiki domin su dawo musu da mai interest su waye riba banki saboda haka in an kwace kuɗin mu aka ba bankuna bankunan ba namu ne da namu ne sai mu ce alhamdulillah to ba namu bane saboda haka sai da suka jamu a cikin ku nan wa ya taɓa neman loan na banki zai yi wani amfani samu to amma su ne fa mu ba bankunan da ba su ba mu loan mu yi aiki mu ba su mu tattara kuɗin mu an samu dole sai ka canja kuɗin ka dole sai ka sa na ɗaya kenan na biyu kuma mutum ya daɗe na tara kuɗin shi da miliyan ɗari ya tara kuɗin shi ya daɗe yana tsoron banki daman ya tara kuɗin shi yau in ka zo kuma an buɗe account ka kawo miliyan ɗari sai ci an laka haza kana aiki da 'yan kidnappers a kwace ma kama ka kuma in ka ajiye ka zo ɗauka sai a ce ba za ka ɗauka ba sai dubu ɗari kawai wannan wani irin hauka ne haka suna so su mai da mu communist communism gwamnati na ina ruwanki ka sai abu in mutum ya zo da kuɗi ba ruwanka tunda ba a ce ɓarawo ba ne a ka ce ɓarawo ne ya zo da kuɗin shi amma in ana tuhumar shi ana wani eh, kai bincike in kuma ka same shi halal ɗin shi ka kyale shi ba a control ɗin kuɗin da mutum zai yi ko ina ya saya me za ka saya ina ruwanka to wannan muraƙaba tura da ba su yadda a kansu ba sannan wani abu suka ce ah, to ai kudin da ke hannun eh, menene za su masu kidnap da sata hadi wanda suke nasu na terrorist sun fi kowa wayo fi sabilillahi a cikin nan in an ba mutum ko miliyan 100 ne ina zai iya samu bindiga amma shi ya san hanyar kulle-kullen da za su samu duk bindigan da suke so kai da shi wafi wayo eh saboda haka in kun ce dan su ne za su iya cewa to kun canja naira ku ba mu son naira ku ku kawo wani abu kaza ku ba za ka yi ba da aka hana zirga-zirgan bashin aka hana zirga-zirgan eh, aka kulle ma mutane waya kun san wanda suka wahala mutanen wurin sun hana satan su zo su tuka tunani ba sa tsaya a yi ba sa son ma masu hankali kusa da su amma wannan makirci ne daga cikin central bank ya zo wanda zai talauta ƙasan nan kakab ya talauta arewa kakab ci gaba muna son ci gaba amma ba haka ke ci ba a hankali ake ci gaba ku yi branches na mi abu muna bankuna mu yi branches ko ina a hankali shin wata rana wayansu 'yan jaridu sun zo sun same ni wai ya maganan almajirai da menene me ra'ayi na game na ce burin tambaye ka ku 'yan jaridu da me kuka zo kuka same ni cikin mota kuka zo ko kan jaki suka ce cikin mota suka zo na ce da kakan kakanka ne ya zo nan da watakila kan jaki zai zo shin wani ya taba zuwa ya koya maka cewa ka jaki baya kyau ka bar shi ka hau mota an taba yin wannan a'a mutane ne suka ga mota ta fi jaki mai sauki da biyan mai ko sai wani ya gaya mana mu bar jaki mu da kanmu muka bari to haka karatun boko ka kama mutane badil ka yi musu makaranta ka yi musu uniform ka ba su albashi ka musu ka gani in za su je abin nan din ba su je ba kuma ka ɗauko qur'anin ka sa a nan ka ɗauko za su je to babu badil din ne amma mun zo mun cika gari bara bara bara to me muka yi na hana baran babu sai dai hayaniya to haka wannan kuɗi da electronic transaction yana da sauki yana da kyau yana da amfani har a tijara yana da shi amma ka bari mutane za su zo su gane da kansu su yi mutane da gane a hankali za su zo su yi domin mai kada a cuci wani ku gama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana abubuwa suka yi tsada a cikin Madina sai mutane ghalas sa'ir fil Madina sai suka zo mishi ya rasulullah sa'ir lana to Allah kai muna farashi a rage kuɗin kaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu huwal qabid basit Allah ne yake miƙarwa kuma yake damƙewa yana tsoron ranar tashin kiyama ya zo ya haɗu da wani mutum yana mai hujja a wurin Allah cewa ya danne mishi kuɗin shi manzo Allah na tsoron mutum wani ya kawo ƙara wurin Allah cewa kuɗin shi ya danne to yau fa ka zo ka yi wata doka mutane halalinsu su rasa halalinsu ya za ka yi da su ranar tashin kiyama 1984 an yi haka akwai wani tukari a saudi arabia sa da kudin najeriya ba ruwanka da canja dala dabu in za ka je ghana da naira in za ka je niger da naira in za ka je saudi arabia har ingila in za ka je da naira ka international currency rana ɗaya kawai aka ce an canja naira kuma an ba da sati nawa sati biyu shi wannan bawan allah in alhazan najeriya sun zo sai karbi naira su ya ba su riyal ya tara naira masu yawa domin sarraf ba naira ba akwai dala akwai duk suna in kaje zagan su maka sarraf shikenan sai ji an ce a ah, ai Najeriya ana canja kuɗi shikenan tattara kuɗin shi ya hawo jirgin sama ya zo yana zuwa Lagos da jukunan kuɗi sai aka kama shi aka ce to dama ku ne ke kuɗi ya rasa mutum an ci ƙarshen ta mutuwa yi wannan ya za su yi da shi da dukiyar shi ranar tashin kiyama a gaban Allah wai abin ya zama son duniya ya zama hauka wai son mu duniya mu har yafi bature son duniya yanzu ameriki ya zo da kudin shi dalolin shi in baka da wani wuri da kake tuhuman shi me zaka ce mishi ba ku san wani abu ba da aka yi 9-11 da aka yi 9-11 akwai irin mu'asasar ta haramain da abin nan ma rabitul alamin islami kowa yana da account a america domin kana da kuɗi kana so a juya maka su su yi karfi sai ka kai ka bude account america ka saka saboda ka kasashen laraba da yawa sun tura kudin su america sun bude account har mu'assasa na musulunci ma duk sun kai america suna tijara da kai yi wannan na 11 shi ke america sai ta kulle account har hannun rabida sai ta kulle wa ana bincike kulle wannan account lokacin bush shikenan sai suka ce to ina za mu je inda za mu kai kudinmu babu tsanani sai aka ce a kai singapore a kai china shikenan larabawa sai suka kudinsu da sora kuma sai suka tura shi mai singapore da china sai america ta ga wani abu cewa ashe in mutum ya kawo kudi kasakka in mutum ya kawo kudi cikin bankin ka kai kake fa'ida ce wannan fa'ida da suke samu daga kudin an daina ya kamo su matsala mutane ko siyaye sun cina da cikin sababin da suka dauki obama don yana da kufan musulmai domin ya zo ya ce wa alamul islami domin da aka naɗa obama wurin da ya fara fita a ƙasashen duniya ya je magana jami'atul azhar ya je aka tara mai malaman duniya ya ce amerika ba maƙiyarku ba ce amerika ba ba ce ku dawo mu ci gaba da alaƙanmu za mu buɗe ƙofa ku kawo dukiyarku shugaban amerika fa to yau in gwamnati ta ce za ta saka ƙaidi za ta saka ido za ta saka muraƙaba da tsanani akan dukiyar da zai shigo ai mutane ba za su kai ba amma in ka sake sai mutane su yi ta kaiwa amma in an samu mutum ana tuhumar shi da wani abi shi ba mu ce a ɓoye mai laifi ba amma a laɓe sannan na sha ce muku kuɗin da ke hannun bandit sai shi yanzu fcc ta ce akwai wani gwamna sun same shi da gidaje manya-manyan na miliyoyi a abuja gwamna ɗaya shi ɗayan nan duk kuɗin da ke hannun bandit ya share su gwamna ɗaya to balin kaɗa gwamnonin duka saboda haka abin da ya kamata a yi za su iya yin canji amma ya zama kada a saka wannan sharaɗai na muraƙaba a yi shi kuma a sake a hankali ana gyara a hankali ana gyara bayan da suke so ba a ce a takura mutane sai sun kawo kuɗi banki dole domin ba mu da bankuna ba mu da bankuna ba mu da branches za ka ji ƙauye ma ba su taɓa ganin banki ba to yaushe mutanen nan za ka ce dole sai ko za ka kawo muna fasaji cikin ƙasa kuma za a tattara kuɗi shi banki mutane kaɗan ne a banki duka duka mutane da ke aiki duk cikin bankunan najeriya duka dukan su in ka kila yawa kila su kai miliyan ɗaya ba duka sai mutum miliyan biyu a tattara kuɗin mutum miliyan biyu a ce a ba mutum miliyan ɗaya su ne za su juya musu jago gani an gama da mutane allah shirya da mu allah ya muna mafita saboda haka wannan minista ta yi rawar gani ta biya zakkan aikin da aka bata insha allahu amin allah saka mata bata ji kunyan wai wai gwamnatin mu ba a'a ta faɗo ta ce a'a mun gode allah